yau da gobe daga muryar Amurka a Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum barka da warhaka. Mun ji daɗin sake haduwa da ku da wannan maritan litinin biyu ga watan Maris da fatan kun yi ƙarshen mako lahiya. Kuna dai tare ne da sashen Hausa na murya Amurka kuma shirin yau da gobe kuke saurare akan mitoci goma sha bakwai ishirin da biyar Masu gabatar da shirin Jamila Kabiru Fage. Usman Ahmad Kabara. Kai dai dama baka tashi ba. Eh. <laughs> da kuma <laughs> ni Halima Jumarau. Za mu fara da filin ku tambayi yau da gobe. A'a ba gaskiya ba ne, san wannan ba gaskiya ba ne ya ji Halima. Domin shi ki, ai ba shi da iyaka. A zauren matasa Muhammad Ibrahim Kwari zai ci gaba da jagorantar muhawara kan sa ido da gutsuru ma da shiga shara ba shanu. A gida babban gida ne da waɗan ɗaki kaza ɗan ɗaki kaza sai a rika wannan sa ido ɗan ɗaki kaza yana ɗan ɗaki kaza sa ido kun san cewa sa ido gazawa ne kuma wanda ya isa baya sa ido wanda ya isa mai baya ma bukatar sa wa ido gazawa ne sa ido da wanda ya isa bai baya sa ido to sai kuma filin da fadafi <laughs> halima <laughs> to sai kuma yau ma in ce muna dai tare da halima abdullahi kuma ana tare da malama maimuna a garin ɗanbatta ita wannan direba da yadda ake yin ta idan ka siyo fulawar ka daga ƙarshe za mu karanto amsoshinku game da tambayar mu ta ranar juma'a a kan kishi mara cutarwa ku kasance tare da shirin yau da gobe domin jin duka wannan amma da warin harko ga hilinmu na ku tambayi yau da gobe mai amsa tambayoyin da ita ce hadiza balanti ce diyar gurasa kano shugabar cibiyar bincike da wayar da kan mata tare da inganta lahiyar armeta da ke ake consultancy da ke kano har wa yau kuma hadiza balanti malama ce ta addinin islama marubuciya kuma ma'aikaciya a sashen addinin musulunci na radio freedom a kano tambaya ta da gaske ne duk arman da aka saka masa sadaki da yawa baya albarka Tambaya daga Ummi Garba na Kwalo a Jaura. A'a ba gaskiya ba ne, san wannan ba gaskiya ba ne Hajiya Halima. Domin shi sadaki ai ba shi da iyaka ta sama, amma yana da iyaka ta ƙasa, musamman a mazhabar Malikiya. Abin nufi da ta ƙasa akwai kiyasin da daga inda ya fara shine rubu'u dinar kusan kimanin dubu a kafin dala ta yi tsada ko kuma in ce gwal ya hau shine abin da aka lissafa kamar dubu bakwai ne da ɗari tara da wasu yan mutsa-mutsai. amma yanzu kasancewar yanzu kin san dala ta hau kuɗi ya ɗan ƙara dinari ya ɗan ƙara abin nan mm. yana kaiwa kusan dubu goma zuwa sha ɗaya to wannan wato kar ya gaza wannan adadi na dubu goma zuwa sha ɗaya ɗin kamar yadda malamai suka yi bayani amma daga nan ajiye halima ko nawa mutum ya bayar na sadaki to bai yi laifi ba kuma idan muka koma baya za mu ga yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da sadakinsa ga matayensa shine iya matuƙa na kyautatawa malamai suka ce ya ba da ukiya uku kowace uƙiya guda ɗaya birhami dubu ne a ciki ma'ana kamar jaka ce ta kuɗi to ukiya uku i bayar to kin ga anan idan kika ce da mai sauraro ko kuma mai tambaya kowane dirhami guda ɗaya nawa ne to anan shi zai miki bayani tun da kowace ukiya ɗaya an ce akwai dirhami guda dubu a ciki kin ga dirhami dubu uku kenan Allah ya samu dace. Ganin cewa yanzu al'adar Bahaushe lehe ya zama wajibi, shin ta yaya lehen ke taimakawa wajen zamantakewar ma'aurata? Tambaya daga mai nasara nasarawa huntuwa. Shi lefe kamar yadda ike tambaya hanyoyin da ko kuma ta inda yake taimakawa ainihin su ma'aurata ɗin ta fuskoki da dama. Amma idan muka taƙaita su zuwa fuskoki uku, za mu ga cewa fuskar farko ita ce faranta wa matarka. domin za ta yi kwalliya ta ji daɗi kuma kai ma ka kalle ta ka ji daɗi fuska ta biyu sauƙaƙa wa kanka domin idan har kai lece kafin aure ba za ka zo kana ga ganiyar siyan kayan ado da kwalliya na amaryarka ba domin lokacin amarci lokaci ne na ku zauna ku huta ku fuskanci juna ku tsara yadda ya kamata ku ta kasance a bisa bin tsari da dokokin addinin musulunci sai fuska ta uku a iya fahimta ta ita ce kyautatawa hakika yin lefe kyauta ce daga miji zuwa ga matarsa kuma kyautata ce ita kuma kyautatawa hakika Allah subhanahu wata'ala ya rubuta ta akan kowane abu bugu da ƙari kyauta na daɗa ƙauna kyauta na ƙara ƙauna a tsakanin ma'aurata wannan haka yake amma dai yin lece ba wajibi ba ne addini amma halal ne ba haram ba bugu da ƙari shi dai yin lece ihsani ne da ƙauna amma ga wanda yake da hali tambayar mu ta gaba wanda ya aiko bai sa suna ba. Ya ce, murya Amurka tambaya ta ita ce, ina son arme amma har yanzu ba ni da budurwa, ta yaya zan samu mai suna ba da yaudara ba? Na'am, gaji Halima ai ba a taɓa samun abu matuƙar ba a neme shi ba. Batun yaudara kuma wato wannan abu ne wanda ya zama ruwan dare a tsakanin manema aure, musamman matasa. Amma shawara ta anan ita ce ka tsarkake niyyarka ka ji tsoron Allah ka yi ta addu'a da wannan lafazin na Allah subhanahu wata'ala ya baka mai kaunar ka ba mai yaudariya ba sannan sai ka yi yunkura nema kana mai mayar da al'amarin ka ga Allah insha Allah za ka dace tambaya ta dai ita ce ina so malama ta yi mana bayani akan yadda ya kamata mu yi mu matasa masu neman armi a addinin musulunci kayan lehe adadin yaya ya kamata mutum ya kai haka kuɗin sadaki ma yaya ya kamata a bayar tambaya daga yusuf mega mai gombawa daga gombe a nan bambancin da nake so malam yusuf ya fahimta shi ne yin sadaki sharaɗi ne babba a aure kuma wajibi sannan ba shi da iyaka kamar yadda ɗazu na gama yanzu yanzu na gama faɗi amma a gane shi kuma lefe al'ada ce daga cikin al'adun malam bahaushe amma mai kyau na farko na mace ne wato sadaki amma na biyu na namiji ne wato lefan Don kai za ta turmushe wata hanyar yi maka ado da kwalliya ya kamata wato hajiya halima masu neman aure a halin yanzu su fahimci bayar da sadaki mai yawa baya bata aure ko ya hana albarka aure bugu da ƙari yin lefan kuma ba sharaɗi ba ne na ingancin aure ko wajibi kamar yadda na faɗa ɗazu a wannan shiri kawai dai ana yin sa ne don kyautatawa da fafatawa. da kuma sauƙaƙawa kai har ila yau abin da ya kamata a kalla a yayin aure kamar yadda na yi bayani hajiya halima hmm. a makon da ya gabata na yi bayani kin san mun yi bayani kan wanda duk yake son ya ga daidai hmm. kuma auren sa ya karko ba hauragiya daga ganiya kafin ya yi ya fara zuwa ya yi bincike akan hakikanin auren hmm. ya san shi ciki da waje ya tabbata ya fahimce shi sarai kafin ya yi wallahi ji halima ba wani abu ne yake ta wa matasa aure ba illa rashin sanin daga neman auren da dalilan yin sa da abubuwan da suke biyo bayan sa so waɗannan abubuwa ya kamata a kalla kafin a kai gabatun sadaki da laifi kuma ɗan ƙarin bayanin da nake so zan yi a nan shine um, gwamnati ba ta taɓa ɗaukar ma'aikaciya sai ta tabbatar da ya san aikin da zai mata 'yan kasuwanninmu ba sa taɓa zuwa dubai ko india ko china har sai sun san idan sun je me za su so malami da aka ɗauke shi yake karantarwa a makaranta baya taɓa shiga aji har sai ya san me zai koyar idan ya shiga ajin ya halima don allah me zai sa mutum zai yi aure ba tare da ya san me zai yi ba wannan ni ina ga kuskure ne babba kuma insha allahu a dai wannan cibiya ta ta da ke aiki wannan shine kusan babban aikinta wato gyara da hana mace macen aure ta hanyar ba da shawarwari ga ma'aurata da masu shirin yin auren insha Allah. Allah ya samu dace. Amin. Yanzu ga zauren matasa kuma ga Mahmud Ibrahim Kwari tare da abokan tattaunawarsa za su ci gaba da muhawara kan sa ido da gutsuru tsoma. Yau ma ga Malama Rabia El Yakub za ta ci gaba da bayani kan matsalar sa ido musamman ma a babban gida tsakanin 'yan uwa. Sa ido yana da tasiri kwarai a cikin gidaje musamman bangaren zamantakewa aure da ma'amala tsakanin ma'aurata da kuma abokanan zama. saboda abin ya kai ya kawo har da zai iya illatar da wanda ake wa wannan sa ido din kuma babban illar abin da yake haifarwa shine yana ka kiyayya saboda in akwai hasada dole hasada tana haifar da kiyayya ga shi wanda ake wa wannan sa ido din kuma shi ma idan bai kai zuciya nesa ba shedan zai riya masa a ransa abin ya ta hayayyafa wani lokacin ba ma ka sani ana maka amma yau da gobe sun da yawanci masu saka ido za ka ga mutane ne around you mutane ne da suke kewaye da kai ba wasu bane daban a wata unguwa daban mutane ne suke kewaye da kai ko da a ce babu kusanci da yawa to akwai dai kusanci na wajen zama game da ka faɗa a gidaje za a ga babban gida ne da ɗan ɗaki kaza ɗan ɗaki kaza sai a rika wannan sa ido ɗan ɗaki kaza yana ɗan ɗaki kaza sa ido ba tare da la'akari da wasu abubuwa ba ta yi kamar yadda na faɗa kowa da irin baiwar da Allah ya basa to idan Allah ya wani baiwa a maimakon kowa ya celebrating dinta a mara juna baya a ƙaunaci juna sai ka ga wanda ake yake da wannan baiwar ana janyewa daga gare shi kuma sannan ana kewayewa ta gefe ɗaya ana maganganu a kansa ko kuma sannan kuma in wani abu ne ma mara kyau ake aikatawa sai ka ga ana gefen ta gefen dai ana ta maganganun ba za a fuskanci abin kai tsaye don a magance shi ba kamar yadda malam Jamilu ya faɗa. Wani abin da ke magana shine eh, misali kamar shi ma ya ƙara nisa na um, cewa za ki ga misali akwai matsala a wannan gidan ko a wannan ɗakin ko a wannan unguwar ta kuma an rasa masu magana kamar yadda ka ce malam Jamilu ya ambato menene kike ganin ya sa misali ba a iya magana din abin da yake jawo rashin magana wani lokacin rashin fahimtar ma menene sa idan wani lokacin saboda magance matsala mu al'adance sai ka ga wani lokacin idan an bijiro za a addressin wani ishu za a fuskanci wani matsala domin a shafe ta sai wanda yake da wannan abin sai a rika ganin kamar kafiya sa ido kamar yadda ya faɗa ne sa ido kala biyu ne akwai sa ido akwai saka ido sa ido shine mummunan abu abu wanda yake da manufarsa ba mai kyau ba ce saka ido kuma shine a saka ido domin a ga abu ana tafiyar da shi daidai a tsari na shari'a yadda ya kamata na zamantakewa da sauransu to idan ya zamanto cewa ana wani abin da bai dace ba wasu wani lokacin tsoro yana saka mutane su kasa fitowa domin su kawo gyara saboda kana tsoron kai magana musamman ma a gidaje wanda akwai 'yan uwan juna wanda idan aka yi magana sai ka ji mu a nan yawancin mu za ka gare mutum ko dai kai wani ne ko kani so akwai wani lokacin da za ka fahimta cewa ana samun yanayi da wani zai ce shi wane ya fiye samun shi ido to amma kuma idan aka kula watakil wani abu ne wanda shi din yake yi da bai dace ba to akwai misplaced priorities kenan wani lokacin ko kuma misunderstanding akan abin rashin fahimta abin da ya kamata a sa shi idan ba shi ake sakawa idan ba sai a bar shekara zuba ko a al'umma haka na faruwa ba za a yi magana ba sai da sa ido yawa maimakon an saka ido sai a kuma sa ido <laughs> so haka dai abin yake shi ke na man zani gashi a cikin bayanan mu mun samu rabe-rabe na sa ido har ma gashi hajjiya ta zo mana da eh, kalma eh, ta fi dacewa take cewa akwai saka ido akwai kuma sa ido ya aka yi mutane ba ma sa iya fayyacewa da saka ido da sa ido ne eh turin jayi da aka samu na sa ido akan saka ido shi ne ya sa mutane ba sa iya bambancewa mafi yawancin mutane sun fi ɗabi'antuwa da sa ido akan saka ido shi saka ido ko ina ma ana yinsa. Ƙasashe da suka ci gaba da wasu al'ummomi da suka gabata a baya ai suna saka ido akan al'amura da yake faruwa a cikin al'umma na yau da gobe amma me suna yin hakan ne da kyakkyawar manufa kamar yanzu misali idan ka je ƙasashen da suka ci gaba za ga ai hakke marori ne suke da su wanda ake kira CCTV camera wata na'ura ce wacce za ta dinga ganin shige da fice na mutane wannan abin yana sawa ana gano suwaye suke aikata laifi suwaye suke yin kaza suwaye ba sa yin kaza to amma mu anan rinjaye da aka samu na sa ido akan saka ido shine yasa idan ma kana yin saka idan sai a dinga ɗauka sa idan kake kamar yanzu misali a unguwa kana so ka gane cewa me samari suke yi ko kuma me yara suke a unguwan nan sai kake bibiyar al'amuransu domin kai ka gano wata hanya da aka yi don gyara musu zaman su to yaran su kuma da samarin sai su ganin kamar kana sa musu ido ne al'amuran su so shi wannan rinjayen shine sa ba ma bambancewa tsakanin sa ido da kuma saka ido Umar ya za a yi samari da matasa su fahimci cewa akwai bambanci tsakanin saka ido da sa ido ah, kamar yadda masu magana na baya suka yi bayani cewar uh, kamar in zan tuna a maganganun malam jamilu cewa shi sa idan kala biyu ne akwai wanda ya halatta ka yi da wanda kuma bai kamata ka yi ba so idan mutum ya zo ya gaya maka abu kamar na bangaren nasiha to wannan abu ne mai kyau da zaka kalla ba wai ya sa wa rayuwanka ido ba ne domin ko hassada ko wani abu ka saurari abin yadda yake sai ka sa shi a skeli sai ka gano nasiha ce ya maka ko kuma kawai bibiyar sirrinka na rayuwa yake yi domin ya gano wani abubuwa idan ka fahimta cewa abu ne mai kyau da ya zo da shi to wannan nasiha ce sai ka ɗauka ka yi aiki da shi Manjami, magana saka ido nan da sa ido yawanci yaya za a yi mutane su dinga don su gane cewa akwai bambancin saka ido da sa ido to um, hanyoyin dai guda biyu ne gaskiya na ɗaya ya kamata mu cire tsoro a zukatanmu da yana ɗaya daga cikin abin da yake haifar da rashin ba wa juna shawara akan abubuwa marasa kyau watakila kana wani abu wanda bai da kyau watakila ma ba mara kyan kake yi ba ni ne ban fahimta ba ko al'umma ce bata fahimta ba amma tsoron kada na zo na tunkare ka na tambaye ka ko na gaya ma gaskiya ban sanya za ka ji ba ko ban sanya yan uwanka da iyayenka za su ji ba ka ji ko hasada nake ko wannan wannan tsoron yana hana mu mu zo mu gyara abubuwa kuma baya hana mu mu je mu dinga maganar a baya ɗaya kenan na biyu kuma kamar yadda na faɗa shine duk wani abu da za a yi ya zamanto mutum ya yi shi da abin da ake cewa clear mind ka gani yawwa da kyakkyawar zuciya duk abin da ma zai faru idan dai ka san duk abin da kai ko abin da ka aiwatar a bisa gaskiya kai so babu kada ka ji wani abu zai dame ka don ita gaskiya a kowane lokaci tana da ɗaci babu wani mutum da yake yin wani abu ko da ya san mara kyau ne in ka zo ka same shi ka ce wani abin da kake ba daidai ba ne ba ga hanyoyin da za a bu a gyara ba zai ji daɗi ba kowaye shi to gaskiya muna da wannan tsoron kuma na ɗaya yau misali in ma a cikin gida kake kamar gida guda kuke yan uba ko wani abu makamancin haka ɗan uwanka ne yana yin abu kai ka san ɗan uwanka ne watakila za ka yi masa magana akan wani abu da yake mara kyau amma kana tsoron kada a ce hasada kake kana tsoron kada a ce watakila kana masa kyashin abubuwan da yake yi watakila makocinka kana tsoro kada kai masa baka sanya babansa zai ji ko wani abu to wannan shi yake hana mu mu iya fitowa mu yi magana kuma in ba mu fito mun yi magana ba dan a gyara bai hana mu na zo na dinga kyasa wani kaga abin da wance kaza take ko kaga abin da wani kaza yake to wannan dai gaskiya su ne matsalolin magana kun san sa ido dai gazawa ce kuma wanda ya isa baya sa ido yau ma ga daktarin nu'man Habib kwararren masanin halayya da tunanin bil'adama na jami'ar Bayero da take Kano. Ba za a iya denawa ba sai dai a rage kuma hakan zai ragu ne idan mutane su kan suka san su suwaye su wanda ya isa baya ma bukatar ya sa wa ido gazawa ne sa ido to daga wanda ya bai baya sa ido baya damuwa da abin da halin da mutane suke ciki na irin wannan kuma baya damu baya son ya ga su bare ya ji cewa san gaza kuma ya ji daɗi saboda yana tsammanin cewa eh ba su kai shi ba a wasu abubuwa haka abu na biyu shi ne cewar wajen wa'azi da ilmantarwa da malamai suke yi a ita karfafa gabar mu dai a musulunci da a addinai ma annabi sallallahu alaihi wasallam yana gaya mana a musulunci cewar gulma na mutum kamar cin nama mutum ne wanda ya mutu idan ya zama da cewa mata malamai suka tashi suka ta wa'azi suna ta tunatar da mutane akan a illa na gulmar da sa ido da wannan zai taimaka amma dai da wai za a daina zama gaba daya zai wahala ce Eh, tun da yake kamar da fara ya fara yana da asali tun tun farko matsala ce a cikin al'umma saboda dukkan kamar da na yi na faɗa idan ya zama da cewar mutum yana da rarar ranar lokaci har ya zama yana sa ido to ya tabbata cewar bai bawa aikin da yake yi da sauran abubuwan da za su amfane shi muhimmanci ba domin ya kamata a ce kowa yanzu halin da ake ciki akwai abubuwa da dama da suka sha mutum gaba da yadda har ba shi da sauran lokaci ba shi da lokacin da zai sa ido a kan halin da mutane suke ciki da hirarsa da gwamnati cansu. sannan idan ya zama da cewar wanda ake sa ido a kansa tun da ke yawanci duk magana da ake na sa ido abu ne ake neman kamar da ya faɗa inda mutum ya gaza da maganganu na ci game da mutum a bayan idansa dukkan lokacin da aka yi rashin sa'a wanda ake magana tasa ya ji abin da ake faɗa game da shi da yadda ya ɗauki waɗannan mutane da zai canza zai zama da cewar an sami rashin jituwa tsakanin jama'a da irin wannan sannan kuma shi wanda suke zama tare lokacin da ake bi irin waɗannan gwamnati-gwamnati akalla kowa ya sani cewar wanda ake zama a yi wannan to shi ma yana tashi na safetan za a bayar a sa saboda ka ashe ba abin yi ba ne ba abin so ba sannan kuma zai iya ɓata tarbiya yana ɓata tarbiyya kuma yana shafar mutane da yawa ba tare da sanin su ba domin da yawa abin da ake magana na sa ido kirkira ce ba gaskiya ba ne kuma tun da ke ba gaskiya ba ne mutum a bayan gidansa ake yi ba shi ma da damar ya ji gare ya kare kansa sannan magana tana iya yaduwa da faraman da alama ga mata ko mazan ma wani sa'in saboda da ake ba game da su da zama da cewar ya shafe su wajen mai ko aure ko haka dai harkokin rayuwa so illa ce ga rayuwa ga jama'a da baki daya sannan shi kansa mai yi ƙarar kansa mai yi ne a cikin zuciyarsa kullum ya zama a matan a cikin rayuwarsa ba shi da wani abu sai sa ido akan wasu a wannan iya koma baya ne sosai Yanzu kuma ga filin dafe dafe da Halima Abdullahi. Ita wannan gireba da yadda ake yin ta idan ka siyo fulawar ka mm. ka tankaɗe kayan ka dama eh. ka siyo ka ta tankaɗe kayan eh. tana kusa da kai mm. za ka tanado mata sukari mm. da kuma mai ita wannan fulawa da man ka a kusa da kai da sukarinka, ka sai ka zuba ta a roba kamar wannan roba da kika gani a gabana to ga fulawa ta a ciki ga kuma mai na a kusa da ni ga kuma sukari sai in zuba wannan sukari in cakuɗa in cakuɗa sannan kuma in kawo mai in zuba mata mai isasshe ita kuma za a zuba a cikin roban nan a caccakuɗa a caccakuɗa idan ta haɗu da wannan fulawa eh, ke a cikin wannan fulawa ba eh. idan ta haɗu ta haɗu mai yaji sosai a jikinta eh. to muna da wasu yan luwadu haka kamar na ibon miya to in ta gara za mu yi dama muƙa muƙa ake yi wato kamar waɗannan kamar ba to da shi muke yi za a ringa ɗebowa manya manya ana tura ana cura ta a cikin ludayin a cikin ludayin wannan kamar dai yanda kike yi haka eh kamar yadda nake yi haka nake kwakwafawa ba kamar eh. haka ba eh kamar haka idan na ebo na cika na dandabe na dandabe ta dandabe eh, sai in sa a faranti haka sai in jajjera ta in na jera na cika faranti da ita sai in hura wuta ta kamar garauhin wutan nan da na faɗa to shi ma kamar haka za a ebo shi a faranti mai yawa ita wannan gireba ga ta nan dama na zuzzuba ta a cikin faranti na cika faranti na da ita sai in ɗauko ta in ɗora ta kan wannan garauhin wuta na ƙasa ga gireba na ɗora ta a sama. Mm. To idan na zuzzuba na jajjera wannan gireba a kai, mm. na ɗora wannan gireba a kan garauhin wutan nan, eh. sai in sake kawo ni farantin, eh. sai in ɗora a kan wannan, a wannan wutan, eh. in ɗora in rufe. Can in ta sami 'yan mintuna mm. sai in buɗe. sai ki gani ita ma wuta ce take turara ta ita kuma ta turara ta shar da ita ita ma wannan gashi kan ga dukkan alamu ta gasa. Idi eh, ta gasu ta yi kyau ba. kuma ya naga wannan kamar haka riɗi a saman ita wannan girebar ko kuma kantu ne? Eh, wannan mm. girebar da ake barbada wannan riɗin a kai, mm. shi barbada shi ake yi a kai. Mm. Lokacin da kika dandaba ta eh. a cikin ludan nan tana ɗanyata kika kikifa ta hi, kuma riɗin nan dama yana kusa da kai a soye a gyara tsaf sai ka ɗauko ka ringa ɗan barbadawa. kan oh. wannan direba gashi nan kuwa ya yi kyau ganin sha'awa eh to haka ake yi sai in rufe In eh. na rufe ta turara din nan mm. sai in ɗauko cokali in ringa tsokala in ringa tsokala in ringa tsokala ina jujjuya ta eh. ina ɗaukewa ina sa a wajen gefe eh, kin ganta duk dai ga ta nan inda duk aka ɗauke ga nan to in na ɗebe ta wannan gaba ɗaya sai kuma a zo a sake sauke wannan farantin mm. da ake gasa gireba eh. sai kuma a daɗa cucura wata eh, eh. a daɗa sassakawa a sake cika farantin nan da mm. ita da haka da haka har a gama haka har a gama wannan fulawa ta cikin wannan roba to ma sauraro sai in ce ita wannan gireba na ga alamun idan ka haɗa ta da wani ɗan kunun aya Mm. ko kuma leman citta idan ka ci mm. zaka koshi zaka koshi gaskiya idan ka hada da leman citta ko kunun aya dai da ake mm. yi yanzu zaka cika koyi za ta zame ma kamar abinci saboda maiƙon nan da aka hada da ita to wayo Allah tuwo wayo Allah gireba dai. <laughs> to kun tuna tambayar mu ta ranar Juma'a akan kishi mara cutarwa ga amsoshinku. Kishin da ba na cutarwa ba shine ilimi, addini, sana'a. Ilimi, idan ka ga abokinka ya samu ilimi sai ka zo ka manna da shi ya koya maka abin da Allah ya sanar da shi. Addini, idan abokinka ya hika kula da addini yana da kyau kai kishin yadda za ka kwaikwaye shi. Sana'a idan ka ga abokinka na neman halalinsa yana da kyau mai zaune gari banza ya tashi ya nemi halalinsa kamar yadda ɗan uwansa yake yi. Sako daga Abdulkarim Musa Haruna Nura. Kishin ilimi shine kishi marar cutarwa, wanda za ka yi kishin wane saboda iliminsa, wanda za ka yi kishin ganin cewa ka sami ilimin. Sako daga Aminu ɗan Kaduna Amanawa. Kishi kan wani abu da kake so, amma ba za ka bari sanda kake masa ya cutar da shi ko ya cutar da kai ba. Sako daga Lawali Muhammadu Aliyu Andu. Kishi mai amfani shine koyi da abin da wani ya yi na cigaban gaban ƙasarsa ko al'ummarsa wajen taimakawa mutane wanda suke cikin halin neman taimako wajen ilimin addini ko na zamani don ka yi burin kasancewa kamar shi. Wannan kishin baya cutarwa. Hasali ma sai ka samu ɗaukaka. Sako daga Ibrahim Muhammad. ka so wa ɗan uwanka abin da kake so na alkhairi da kuma kyawawan shawarwari sako daga musa b hassan fkd hakika kishi mara cutarwa shine ka ma ɗan uwanka abin da kake so ma kanka wannan shine abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu da fatar za mu kiyaye wannan sako daga ukasha abdulsalam koko kishi ɗabi'a ce wadda ɗan adam ke da ita a cikin zuciyarsa Kishi mara cutarwa shine ka lazamtu da yin wata ɗabi'a mai kyau da za ta kai ka ga cin nasarar rayuwarka don ci gabanka da al'ummarka da ƙasarka da kuma duniya baki ɗaya. saƙo daga Ibrahim Muhammad Guga. Kishi mara cutarwa shine kishin da za ka yi ba tare da gaba ko hassada, sai ka gyara ƙwaryarka ba tare da ka ɓata ma wani ba. saƙo daga Musa Kal Musa Kal. Kishi mara cutarwa shine idan ka ga wani mutum yana hazaƙa wajen neman halalinsa kuma ya samu sai kai ma kai kishin neman naka ba tare da hassada ba. Idan kuwa a ƙabilarku ko garinku ko makarantarku kuka hango wasu sun yi ku ci gaba dalilin wasu hanyoyi da suka bi masu mahimmanci, kuma sai ku kishin ganin kuncin masu ba tare da hassada ko haɗa ba. Sako daga Garba Broka mai hoto gumi. Kishi mara cutarwa shine kishin neman ilimi na boko da na addini. saƙo daga Sha'ibu Idris ƙofar Fada Bulangu. To masu saurare laihin daɗi karewa. Jamila, mecece tambayar mu ta yau? E, a tambayar mu ta yau ita ce ta yaya karayar darajar naira ke shafar hada-hadar saye da sayarwa? Muna son ku da amsoshin ku a Facebook. Maimaita. Ta yaya karayar darajar naira ke shafar hada-hadar sai da sayarwa masu saurari ina ina wata kun gane wannan eh, hausa ingilishin eh, jamila eh, yawa <laughs> to karshen shirin yau da gobe kenan a yau da watan kun ji daɗin shirin kuma kun hwana da darussan da ke ciki da kuma watan Allah ya kai mu gobewar haka yanzu a madadin jamila kabiru fage da usman ahmad kabara da wanda ya haɗa mana sauti ya jagoranci shirin kuma ya bada umarni ta farra girma ta farra da injiniyan mu mr martin ni ce taku halima Jumarau daga nan birnin washington dc Farisi ke muku fatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lafiya da wadata sai gobuwar haka idan Allah Ubangiji ya gwada mana. This program has come to you from the Voice of America, Washington.